Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma game da shahararren shiri mai farin jini mai suna daga Kani shirin DZ Hausa TV su ne suka dauki nauyin kawo muku wannan shahararren shiri to yau ma game da jarumin mu kun san shi kuma shi ma yana da gudunmawa a wannan masana'anta ta Kani Wood jarumin mu mune maka barka da shigowa cikin wannan shiri muna da tambayoyi daidai da guda 100 da fatan kana da amshoshin su to da farko masu kallon ka za ka gaya musu sunan ka bacin ka faɗi sunan ka sannan ka gaya musu takaitaccen tarihin rayuwarka sunana Muhammad Sulaiman amma an fi sani na da na kalala in ci ya ga eh ni an ni an aibe ni 1979 eh up to now in ka baga shekarun bai bubu ta tu ba ta turi eh ni mutumin gwale ne eh. lokon tsamiya eh. baya jefan sakatariya a nan aka haife da lokon tsamiya a nan na girma na girma Allah ni na aure na dawo jaya turayi eh. da zama eh. har na samu na aure a harkar fim ke da ɗaya uku eh. akwai abdullahi akwai habibu akwai basiru to yanzu a wannan harka ta fim akalla ba a kasar ba za ka kai shekara nawa kana yi na kai shekara goma sha biyar na wannan nasarorin da aka samu fa daga farawa ka kama yanzu akwai nasarori gaskiya ai ba zan ma iya irga wannan nasarori Eh. na sai gida na ya aure an ban mota an kuma bani mota babur kwa ba a maganar babur eh alhamdulillah industry mu sai san akan samu matsaloli yayin da za a shiga kafin wani zai samu matsala ga yan uwansu wani yan uwansa wani iyayensa to lokacin kai da ka fara wace matsala ka riska wallahi ban samu wata matsala ba asali ne ina zama a tasha a rumfar gadaki wani bawan Allah wanda ake kira da falalu dorayi eh. ya zo in ka zan iya wannan mu'amala ya ranga tursasa ne yau ya ja ni can gobe ya ja ni can jibi ya ja ni can sai na ranga ganin wannan wani irin bata lokaci ne eh. ashe mafita yake so da dora eh. falalu shi ya tilasta mun na shiga industry dan ban san harkar Eh. ina a shaba zan ɗauke shi babur na kai shi can na ga suwa ne na kai shi can na ga jarumai kaza wata rana kuma sai Allah ne aka zo wani fim maya eh. shi na fara a duniya wanda aka hada da dalili da Lawal Ahmad da Bili O mawaki eh. da Scorpion hadda ne a wannan fim din shi ne fim shi wannan fim din ne fim din kake nan na farko a duniya yayin da wannan fim din ya fita ya kaji a ranka lokacin da aka fito wannan fim din ni dama da yake dan tasha ne ni da inda je zan je gayu Allah ya biya wa da mun ganka a wurin dum kana kaza kana kaza kana haka abun ya burge ni kuma ba da naje gida kai fim din ma zuwa ne na nemo shi naje gida muka zauna da iyaye na muka kalla eh naga sun ban gudun muwa ba sai wani aibata na ba kaga har yanzu ina kan amfani wannan shine abin da na sani to akalla ba a ba ka ce shekarar ka goma sha biyar ko eh. kana wannan harka ta fim to misali fina-finan da kai kimani a daga farawa ka zuwa yanzu za su kai kimanin guda nawa za ka iya kiyasta ka ce za su kai kaza abin da yawa mutuwa ta ce kasuwa an ban ma shi a guda hamsin eh ban ma shi a hamsin to a wayannan fina-finan da kai wani sun kai yayin da ka je gabatar da wani sun ka sha wahala kafin ka gabatar da shi wani fim ne labari na wanda muka mutu a dan kurzun eh. na sha wuya a wannan fim din sai wani fim sa'a dai eh. shi ma na sha wuya a wannan fim din ba zan manta a fina-finan da kai wani fim ne kai wanda kai karan kansa fim din ko yanzu ka tuna da shi zaka ji annishuwa ta kama ka wani fim ne sanda eh sanda ne saboda yadda ake gabatar da aikin sanda fim din ya jima ana fim amma yanzu mun samu dama eh sanda eh ai ina ai an tashi a jarumin mu na fim wanda jarumi ne aktan ɗinka yake burge shi zaraddina sani bangaren mata fa sadiya sosai bangaren iyaye fa kabiru na kwango bangaren mata iyaye Allah ya mata rasuwa wace ce ai ba kama suna ta rasu to Allah ya ji kanta da rahama alisa aljanna makoma a waƙoƙi da ake yi na zamani za a ga wancan ya waka da yan budurwarsa ana juyi ana rawa kai ma kana waka ne ko ku a'a kai ba ka fara ba amma kwanan nan da ya musu bare kaza ne da shi ok za ku yi waka nan an yi tamami sunana ana gaba da sunana a waka da shi zai to yanzu misali a cikin aktin da ake yi a cikin abubuwan da ake a wannan masana'anta ta kani kaga wani aktin yake wani sawun yake wani makeup yake wani kwastin yake to kai iya aktin kawai kake ko wani abu da kake yi aktin nake da set designer eh akto ne ni kuma set designer a aktin din da kake yi yawanci ka fi fitowa a dandaba kai ka zaɓi wannan rolin ko cancanta suka duba suka sa kike saka ai daga gado kura za ta shafa in kana kallon mun ba kai mu'amala da mu ba za ka dauka ba ta garin ne eh sai kai mu'amala da mu za ka ga muna da good behavior da mu'amala da mu eh ba a yanke wa mutum hukunci in ba a yi mu'amala da na ji magana a cikin jaruman ku na fim suka ce inda mutum ya cika up to ya cika up to ya kamata a ce dirol din da aka bashi ya hau tamkar halayyarsa eh, eh. wani jan hankali zaka ga masu kallo ka san masu kallo yawanci gani suke harkan nan gaskiya ne fa duk abin da ka fito to haka kake dama ya abin yake a makaranta kowa da ajinsu eh Allah ya mun halitta ta wayannan mutanen amma an ba mu'amala kai da ni wa billahi sai ka dauka ma yanka mutum na ke sa a gaban shi <laughs> gaskiya ne a yanayin abinci wani abinci ka fi so ka ci dan wake da kwai kenan a'a da koko da kosai da safe <laughs> ana ta zance yana ta yaduwa a gari wai masu harkar fim ko ma me kake a harkar fim dinnan dan iska ne kai shin gaske ne ko ko a sha faɗi ne na mutane wannan wani abu ne na daban kasar rayuwa kowa da yadda Allah ya shimfiɗa masa eh, halinsa eh. kuma kowa da sikilinsa eh. ni wannan da abin da ake faɗa ina ji amma wallahi ban taɓa gani ba wallahi ban taɓa gani ba amma ji ina ji kowa yana faɗa albarkacin bakinsa amma duk wanda nake zaune da su ba na ganin su a wannan layin dan ni tun magidanta ne mu eh wallahi tun magidanta wanne shawara zaka ba ƴan ko wanda kuke harka fim to shawara dai gaskiya su ringa zama da mutane gaskiya da amana mm. idan za ka yi za ka yi in ba za ka yi ba ba za ka yi ba eh. ka dora mutum wani nauyi kar ka yi ma wata ƙarya, mm. ka dora ma wata asara eh. ni shawara da zan ba su a yanzu ƙalla ba a ƙasar ba fina-finan da kai ka ce za su kai kimanin guda musu. Za su fi ma. Ai masu kallon ka dama daga suna jin wannan hirar za su ce gaskiya fina-finan ka sun faga saboda ka daɗe kana ba da gudunmawa a wannan harkar. To yanzu misali idan wani masoyinka yana so ya baka wani gift na kyauta me ka fi so a baka kyautarsa? ka san kowa da abin da yake so a bashi kyauta wani za ga wani kowa dai da abin da yake fada a cikin kuma mun yi hira da wani ya ce shi son samu za a bashi wata kyauta a bashi jirgin sama ba. to kai me kake so a baka wallahi agogon hannu nake so oke kai ka fi son agogon hannu to yanzu misali a harkar fim yanzu mutum yana so zai shiga harkar fim wanda hanyoyi ya kamata ya bi domin shi ma ya tsinci kansa a wannan masana'anta ta kanewood eh to akwai hanyoyi mataki mataki da ake eh idan ka zo ni in tare muke da kai zan iya raka ka akwai masu alhakin abin hukumar eh. ce fina eh. mu je su ma bayani su gaya ma ka'idodi da sharadai da dokokinsu idan ka amince mm. wallahi abu ne mai sauki shiga kyau. Eh. kiftawa ido ya fi wallahi ya fi shi wuya eh. amma sai ka bi sharaɗai da dokokinsu to yanzu misali aka ce aktin kowa da yanda yake koya aktin ɗin shi wani ya ce madubi yake sawa ya ta kwatantawa ya kuka ya murmushi ya gwada aktin ɗin soyayya to kai da me kake kwatanta naka aktin ɗin wallahi da na zo an ce kaza na motsawa zan ji abin ya bi jiki kai in ne ma ihu ake ana eh. bata aikin eh. saboda a jini na ne saboda ka saba to yanzu misali a yanzu haka a harkar fim series series yaron jayi yawanci aikin fim a series din da kake za su kai kimanin guda nawa series series wanda ake wanda da kai a ciki za su kai kimanin guda nawa sun kai shida rayuwa amina eh labari na eh dawa ilu eh wannan fim din a duniya eh ga su sanda da kuke yi yanzu a sanda da bi da sanda eh. sanda ya babban fim ne eh wani fim zan gaya ma na gaya ma da wahila na gaya ma rayuwa na su kenan ma dai guda biyar din nan ne, amma shi ma a duniya eh ana motsa sosai to shi yanzu fim da kuke yi sanda eh. zai dau lokaci kafin a fara sakin sa ne a ba zai dauka ba duk wani mataki da ake yi producer film din ya shirya to ba damuwa mun gode sosai sosai masoya a cigaba da kallon tashar Diza ta Hausa TV domin kallon mu da za ta kasance da kowanne jarumi a duk rana mai suna Litinin baka da wata shawara da zaka bayar ga wani shawara kawai an tashi inda na ba Assalamu alaikum masoya ɗan uwa da abokan arziki sunana Janari a cikin shirin daɗin kowa muna tare da ku mu ci gaba da kallon mu ci gaba da kallon ci gaba da kallon Hausa TV shekaru matsakaita mun yi aso a gidan su makan zauna da a ce ma babu su ne sai in yi tunanin halina ko ku za ku shaida in an ce ba ni da tarbiyya a nan gaba eh, To ashe maganar da ake kwana uku a isha ta gida bata sanar da kowa bata ta ta tafi har abada sun kira yawayoyin ta sun kai maganar goyon 'yan sanda a nemi masoyin ta su don haka ba za su yi shiru su ba. Ah.